yau wato bismillahir rahmanir rahim wancan mako mun karanta tattaunawa da malam yayi halka na hawa'u sabab an tattaunawa bayan bayan wannan shine Allah da ya shigar da bayan an halicci hawa'u sai aka shiga aljanna kai ka ce an daura aure ga ango da amarya ga gida a tare an samu aljanna ko to an shiga aljanna amma an kafa musu doka kar su ciyo ta bishiya sai suka ci to kafin ya faɗi hukuncin sai ya tattauna akan wata matsala wanda mafi yawan littafai suna tattaunawa a kanta. Shi ne ita ce matsalan shin hawa'u ita ce dalilin da ya sanya ya ci wannan ya kare kanshi ya ce abinda da ya inganta ya kawo hadisin imamul bukhari <clears throat> cewa daga habi wurera Allah ya kara masa yadda ya ce laula banu isra'il lam yakhnizil lahma ko inda ba dun bani isra'ila ba da nama bai rubi ba da in ka aje nama yadda ka san ka aje ruwa duk shekaran da ka zo ka ɗauka za ka yanke abinka kawai ka soya sai ka ci gaba da harkarka in an yi kilishi an aje zai zauna lafiya to yanzu ko kilishin aka yi ba zai zauna lafiya ba na nama aje yi sai kuma ya ce walaula hawa'a lama ta khinu unsa zawjiha da ba dan hawa'u ba da mace bata samu hanyoyin lallaba miji har ta jefa cikin wani rami ba in dai lallaba miji ne to hawa'u ta fara lallaba miji lab lab lab lab lab har ta kai shi wani wuri ta ba shi shawara ya ce to wannan hadisin yana nuna cewa lalle hawa'u ita ta fara shedan da ya buga ya buga ya buga bai samu annabi adamu sai ya fada ma hawa'u da ya rike ta da kyau sai ta je rike mijin sai ta jefa shi cikin rami muka ce wannan kuma ba yana nuna ba an san shawaran mace ba amma fa ana taka tsantsan ana taka tsantsan akan shawaran mata in mace ta bada shawara sai fa ka dandake shi ka sa ido akai in ba haka ba to da kai da ita gidan ba zai zaune muku ba in dai mace da'amin ta yayi mo zaka hau da'amin ta yayi mo ka hau da'amin ta kwaso ka hau to ko gidan ka ma ba zai zo maka ba ballanta na tunda annabi adam ga gidan bai zo mushi ba adam ya habitu min aljanna adam ya sauko daga gidan aljanna an je hoshi lam yatamatta adam wa hawwa bil janna tawilan annabi adamu da hawwa'u ba su ji daɗin wannan angwanci a gidan aljanna lokaci mai tsayi ba saboda daga halittar halittan wa aka tambayi annabi adamu ya ci jarabawa ya sa mata suna ya komi ya komi aka ce to ku shiga gidan aljanna ka samu mata sai gida an yi buki kenan ka samu mata an yi sha'ani ga gida a zauna suna shiga suna sa kafa suka shiga shedan ko bai wata wata ba shi ma ya sa kafar daman shi ya fada ya fara aikin lalle su fita suna shiga ya sa kafa za a ga wasu rawayoyin suna cewa ya da ne zan maciji yana daga cikin ruwayoyin da za a ga wasu malamai suka raunana shi amma yahudawa suna son wannan shi sa yahudawa duk tsarin su zaka ga hoton su mutuna bayan da kalmar sanda ne da maciji kuma ko hotunan wasu kofofi da suka sanya a yanzu din nan ma a duniya yau hoton maciji ne saboda suna cewa iblis ya da maciji ne ya shiga kububuwa ya shiga cikin gidan aljanna ya rika ratsa bishiyoyi ya rika bin su da haka ya ba su waɗannan shawarwari har ya halakar da su wani riwaya ba ta inganta wurin wasu ba amma a littafin banu isra'il ta inganta kuma yahudawa tun na wancan lokaci har na yau da yake suna kwaikwayon shaidan ne to duk inda za su je suna amfani da kan maciji afai suna amfani da maciji sosan gaske kofofi da dama yanzu na sirrori na duniya inda ake taron asiri na duniya to maciji ake yi sai kuma wannan tauraro mai kafafu guda uku wanda wata rana za mu yi magana akan shi insha Allah annabi adam yana shiga iblis ya bi ya fara aiki suka ji suka ci wannan bishiya ya kula ibn abbas radiyallahu anhu ma askana adamul jannata illa ma baina salatil asr ila gurubi shamsi ibn abbas yace zaman da annabi adam fa yayi a cikin gidan aljanna tsakankanin bayan la'asar ne kafin ai mangariba ko Sallar guda bai samu damun yi a cikin gidan ba tunda shedan ya shiga gidan auren nan sai da ya rikice ya lalace wannan yana nuna maka wato inna shaitan lakum aduwwun fatakhudhuhu aduwwa shaitan tsinanne ne an yi bikin nan to ina angwancin yake kaga ba samu angwanci ba an gama halittar ta ne fa an kintsa ta an gama komi bayan la'asar aka ce to ku shiga cikin wannan gida ba su yi mangirba gina ba su shaitan ya fidda su fala na kuma shaitan ko kada shaitan ya fidda ku fa tashqa za ku fada wahala shaidan ko sai da ya fitar da su to kai ka ce za ka zauna wannan wallahi wannan asalin hadisi na nuna muka shaidan ba zai taba hutawa ba in dai shedan bai huta a nan ba kuma ga yadda ya aiki ka sani shaidan duk inda ka shige yanzu nan zai waje da kai in dai a wurin alheri ne sai fa in Allah ya cece ka Rawahul hakim fil mustadrak wa qala sahihul isnad hakim ya fito da wannan a mustadrak nashi mun san shi hakim ba littafin shi bane ya dai istidraki ne hadisan da suka inganta wani bukhari bai zo da su ba sai ya tattara hatta qala Allah ta'ala sai da Allah ya ce qala habita ha jami'an ba'dukum li ba'din adu dukkan ku ku biyun ku waje ku fita ku bar gidan ba'dukum li ba'din adu kuma sannan in kuka taso a duniya inda za ku sashen ku za su rinka jin haushin sashi shi yasa tashin wato duniya wannan ya rinka jin haushin wannan ba zai kare ba duk kuma sanadin wancan abin ne wancan abin da aka yi guda ɗaya aka sako duniya shi sa wannan na jin haushin wannan wannan na jin haushin wannan kada ka ɗauki abin at local level tuntuni duniya haka take wannan garin suka karfi ko su ji haushin wancan su je su kashe su wannan suka karfi su ji haushi su je su kashe waɗannan wannan suka ji karfi suka karfi su ji haushi su kashe wannan haka duniya ta fara haka kuma za ta ƙari ba dukkan libadin adu kafin malam ya ci gaba sai wani zamiya yace wa haka za a kharaja adamu alaihi salamu min aljanna bi dhanbin wahidin haka aka fitar da annabi adamu daga gidan aljanna da zunubi kwara daya aka tsinke shi daga cikin rahamas aka jefa cikin lalura wa kam min aklatin mana'at akhaha bi ladhati sa'ati akalati dahri wa kam min talibin yas'ali shay'in wa fihi halakuhu law kana yadri wa kam min aklati sau da yawa akan samu cin abu so guda ko tsalle guda mana ta hana ma'abocin wannan abin da ya ci ko ko ma'abocin wannan tsalle bilazzati sa'atin da wannan jin daɗin na sa'a guda ɗaya a kalati da hari ci ne yau da kullun na rayuwa gabaki ɗaya wato loma guda ci guda ta hana ma'abocin wannan cin wannan ɗan daɗin ya hana shi daɗin zamani gaba kiɗa shi ne wani ya ce wani mai bai shi ko a bai shi ke cewa min haithu lam ya dari ko na sun mafi dasani mutum yana shan romo yana munna filet ɗaya kuma wannan roman bai san cike ki da guba ba zai haramta mashi roman aljanna ka sharo mu lazza guda dankare da haram ya zo ya haramta maka jin daɗi mafi yawa don daɗin da bai takara ya karya ba Allah ya kare mu wa kan min ɗalibi so da yawa ake samun mai nema ya tsali shai'in yana neman abu wa fihi hilakuhu ko halakuhu a cikin wannan abun kuma halakarsa ne lauka ne da rida a ce ya sani wa rahimallahu alqa'il bi fardi khati'atin wa bi fardi dhanbin wato khati'a guda zunubi guda min al-khibati na daga aikin da yake aibu akhrajatil baraya ta fudda duniya gabaki daya daga cikin jin dadi zuwa ga wahala fa kaifa to yanzu yaya za a yi wa anta tatma'u fi dukhulin ilaiha kana so ka koma cikin wancan gidan bil ulufi min al khataya da dubban zunubi kuma zunubi ɗaya yasa aka kasa zama a gidan kai yanzu ba ka gama zunubi kake fara wani kafin ka gama wannan kayan mitin akan zunubi goma sha to kuma wai duk wannan shirin kana so ka koma wancan gidan ne kuma shi wannan gidan fa wannan gidan zunubi ɗaya sa aka waje to ta yaya za ku koma wannan gidan Allah ka rahamshe mu wannan zame ce malam ya zo da waɗannan abiyat ta'idul ma'siyah lamma a akala adam alaihi salam min shajaratil manhiyu anha ibtalahu Allah ta'ala bi ashri ashiya bi ashrati ashiya lokacin da eh, annabi adam alaihi salam ya ci wannan bishiyar da aka hana sai da aka jarabce shi jarabawa goma da zunubi daya jarabawa goma to kai yanzu ka yi zunubi ɗari jaraba nawa za ma sai da ta yi shi za a gama wannan wahalan ba sai wannan ba a gama wannan wahalan ba ba a gama wannan wahalan ba wannan ya taso in karan kan kai kanka hisabi kai ka san kai karan kanka matsala ne irin ku nema matsalan da kasa ma ta gaba da ba irin kuma duk da kasa ma ta ci gaba don kai gaba ɗinka matsala ne al'ula zunubi ɗaya sai da aka jarabce shi jarabawa goma ta farko mu'atabatullahi iya mu'atabatil haka ne mu'atabatul mu'atabatil Allahu iyahuma wato Allah subhanahu ta'ala ya zarge su su biyu ala zalika yace alam an hakuma an tilkuma shajara ashe ban hana ku wannan bishiyan ba wa kullakuma ashe ban ce muku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaydan ga ku biyin dukan ku aduwwun mubin maki ne kuma nan kiyayya ban gaya muku ba wannan ba zargi bane a ce ga wani aiki Allah ya zarge ka ba jarabawa bane ai jarabawa ce a ce ga wani aiki ka yi Allah ya zarge ka jarabawa ce ba ƙaramin jarabawa ba wasaniya alfadiha jarabawa na biyu kuma suka faɗa ma abun kunya fa innahu lamma asaba a zamba lokacin da suka aikata wannan zunubi badallahuma sawatuhuma kawai sai ga su tsirara yana duba su ga gaban shi a waje tana duba su ta gaban ta a waje wata hafat anhuma ma kana alaihima min libasul janna abinda suke tare da shi na tufan aljanna ya tafi ya janye daga jikinsu ya kyale su sai ga su tsirara ai babu daɗi wannan jarabawa ce a a haraja homin jiwari jarabawa na uku Allah sai ya nisantar da su daga kusanci da suna kusa da shi ne makotan shi ne sai ya nisanta su saboda ya aljanna tana kusa da Allah ne haka ne ko lokacin da makiya lokacin da quraisha suka ce manzo Allah ya ce ya ga malaika jibril suka ce ka ganshi Allah ya ce afatu marunahu ala ma yara kuna neman ku gaddama da shi ne ya ce ya ga to wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ha jannatul ma'wa ce a kuna gaddama da shi ne ya ce ya ga malaika jibrilu to ai ya sake ganin shi ma a ina inda sidratul muntaha wajen magare tukewa wanda kuke kuke sa nan mutum ɗin samu yan kudaden shi fashin shi ya fito sai je sai dan fulawa sai sami ƙwallon kwallon tarki sai rinka dal dal dal yana kala kala saboda an ce bishiyan munta haka take kala kala take ko kowa yana so sai ya ji daɗi ka ji ciwon haƙori ya ishe ka to ma duk ka rikice wanda daɗi kake ji abinci ma bai ciwuwa kullum sai kake nan kana fama da farau farau Allah ya sauke inda hajanatul ma'awa ko to anan ne jannatul ma'awa take anan fa yake kusa da Allah yanzu Allah ya nesa da kai ba jarba ba ce to zunubi ɗaya ne fa yake je ja mushi ɗan abubuwan guda goma muna na uku ne fala yanbagi an yujawirahu man asahu ba zai yiwu ka zan kusa da Allah bayan kana saba mushi nesa kake sai Allah ya ce ihbitu ba'dukum li ba'd ku tafi ku tafi sashen ku da juna ma ba za ku zauna lafiya ba ku tafi can ‘yan uwanku ma ya ku ya ku ba sauran zaman lafiya shi sa kana ganin duniya ba maganar zaman lafiya ana za a kafa majalisar ɗinkin duniya a zauna lafiya sai dai a ta faɗa amma zaman lafiya ba shi haka za a ta rayuwa wannan ya cuci wannan wannan cuci wannan arrabi'a alfurqa aka jarauce su da rabuwa baina wa baina hawa tsakanin shi da hawa'u zamanan tawilan shekaru hadha bil hindi wa hadhihi bi jidda shi aka jefa shi can india ita kuma aka jefa ta a jidda hatta taqaya ba'da zalika bi arafat hasi da suka dawo nuri da ake ce ma arafa cikin sunayen da yasa ake ce ma arafa arafa wasu malamai suna cewa li ta'arifu adam hawa'a saboda anan ne annabi adam ya ga hawa'u arrafaha huwa wa hiya arrafatu anan ta ganshi ta san shi anan ta gane shi sai aka samu wurin arafa wurin da wani ke ganin wani wasu suka ce ana shi yasa kuma aka ce ai annabi adam su rinka haduwa su rinka gana da su shine za a shekara sai a taro a shekara wannan ya ga wannan wannan ya ga wannan wannan ya ga wannan wannan ya ga wannan ka je aikin haji ka ga wanda zaka iya gani dama mu ba ma idan yanzu to arfa zaka iya gane ko mutanen suka zo duk inda ka fake sai ka hango mutane ka kasa ganin karshen su karshen za ka koma ne kawai cikin himan ka kai shuru kawai kai ta bacci kawai ba zai gani ba haka ne ko Allah ya taimake mu li ta'aruf an gane ko al-khamisa aka jarabce su wannan yanan wannan yanan jaraba ta biyar al'adawa kamar qala ta'ala ba'dukum li ba'din adu jarabawa na na na biyar shine yan ƴaƴan annabi adam suka zama wannan na jin haushin wannan as-sadisa nida alaihi bi ismi al-isyan jarabawa ta shida aka kira shi da sunan wanda ya laifi wasa adamu rabbahu fagawa haka ne ko annabi adamu ya saba ma mahalicinsa ya fada cikin laifi aka kira shi da asi wannan ai jarabawa ce asabi'a zunubi fada yayi zunubi ɗaya taslitul aduwa ala auladihi aka sa ƴaƴan ai makiya suka zama suna da saitara suna da sun fi karfin ƴaƴan shi wato shedan da aka zo wajen zurriya karfin ƴaƴa sai aka sa ƴaƴan iblis sun fi karfin ƴaƴan annabi adam sleep wa huwa qawluhu ta'ala shine inda Allah ya ce wastabzis man istata'ta minhum ka fiski wanda zaka iya minhum daga cikin ‘ya'yan annabi Adam, ka ɗebe su, da me bi sautika, da sautinka. Shi sa, ok, karatun mana tafsiri da zai yi wuki. Wato, shi sanya ake karanta wurin isa yaza ake cewa ake cewa a'udhu billahi min shaitanir rajim min habzihi wa nafkhihi wa nafthi wa nafthi waƙa sautin shaidan shi sautin shedan aksarin malamai su tafi akan awaka yake yanzu ana zuwa da kiɗa aka sa aka fara rakace rakace kwancan kwancan kwacace kwacace kwacace kwacace sai gona na haka da kai zai ga tafiya ta baya zai ga tafiya ta gaba zai ga abu ya lalace an gane ko in mata ne wata za ta zo da hijabi ta san ma hijabin ya bata ba tayar gumuma namiji kila shine zai kaga bakin katon karniya tumi na shedan ne to shedan ya riga dira ko kuma ga mutum da dan waya da selection wallahi 2017 Allah ya kai kana da wannan ga ai na wannan ai za mu zan ibada a ran wannan ba anna to kada ka bada ka bi sautika ka fisgi na diba da sautin ka waƙe wa ajlib alaihim ka koro su ka fanko su a guje da me bi khailika warjilika da dawakanka na yaƙi da mazajenka na yaƙi rajilika mazajen yaƙi ka fatattako su an yi amfani da kalmar yaren da suka sani saboda Allah subhanahu wataala yakan faɗi yaƙi da doki shi sa manzala ya ce doki makami ne har zuwa tashin alkiyama kuma har yanzu kun ga sojoji na amfani da dawakai sai ga idan za a yi fareti na ƙasa sai ga wani kawai kan doki yana tsaye da tuta saboda manzala ya ce doki makami ne har abada ci da doki kuma sadaka ne an gano wannan ko saboda haka ka fafare su bi khailika da dawakanka warjilika da mayakanka ka fafare ƴaƴansu ƴaƴan annabi adam gabaki daya wa sharikum fil amwali kai tarayya da su a kuɗi a dukiya wal auladi da ƴaƴa wa'iduhum kai ta sa musu alƙawari zan yi zan yi zan yi har sai a ka zan zanyin zanzau ka dingi zan yi kenan to yanzu ma zan yi kaza to yanzu ma zan yi kaza to yanzu ma zan yi kaza wani ma har ya lalace da ko takarda ya fara rubutawa zan yi zan yi zan yi ta wahala da ma yin kirki ne da ka da ka huta alƙawari wagarar humul amani ko saboda haka kai tarayya da su da wannan da waɗannan abubuwan sai aka sallada su in ka kalli duniya kai ka san ƴaƴan iblis sun fi ƙarfin annabi ƴaƴan annabi adamu domin kafiran duniya yanzu da musulmin duniya yawan su ɗaya ne yawansa ɗaya ne kai ka san sirrin jaye mu kasashen arna ga nan ne ba iyaka ba iyaka in ka kwatanta yawan arna a duniya da yawan musulmi a duniya yaya Allah ya taimake mu wanda in ka dawo cikin gidan cikin musulmi su karan kansu ya kyale mu ne masu ni wani ce ni musulmi ne wani ni musulmi ne na farko an karya mu biyu daidai a yanzu ga sunna ga shi'a kowanne kuma an bi su suma da duka ahlus sunna sun fankama sun watsi sun rarrabu su ma wadanda sun rarrabu kaga taslid duk zulubi ɗaya ne fa jarabawa ɗaya ne na annabi adam muke tantance abubuwan nan guda goma sai na nawa athamin ja'ala ad-dunya sujilan lahu wa li auladihi aka sanya duniya jaraba ta takwas duniya ta zama sijinan kurkuku nan duniya da kake ganin mu a duniya mu ba yan duniya bane yan lahira ne mu yan aljanna ne nan mun zo zaman gidan yari ne saboda mai zunubi ɗaya wasa adamu rabbahu fagawa qala ibrahim ibn adham laƙad Auras na tilkal akala Huzunan tsawilan mun gada da wannan cin abu bakin ciki ne mai tsawo bakin ciki mai tsawo zaman gidan yari da muke yi anan nan gidan duniya التاسعه التعب والشقاء وذلك قوله تعالى ان هذا عدو لك wali zaujika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa aka jarabce shi da wahala da wahalhalu atab ushiqa wahala da talauci to arzikin da ke lahira iri iri na duniya duniya gida an aka mishi fenti to gidan shi ba lahira gidan ne aka gina da zinari nan ko an ta kure ne ila kace an yi fentin kaza da ruwan zinari fenti aka yi ba gida aka gina da zinari ba saboda kaga ai talauci ya zo sannan ga wahalhalu al'ashira hana jildahu wa sayyarahu muzliman ba da an kana jildahu kulluhu kazzafari wa buƙa alaihi ƙadaran yasiran ala'a ala zakkara, bai zalika a wani halihi hana jildahu fatan ɗan adam sai aka raunana shi wa muzliman aka sanya shi mai duhu ba da an kana jildahu bayan da fatan annabi adam haskensa kulluhu gaba ɗaya ka zafari kaman kumba ne an ga yadda kumba take da haske ko to haka asalin halittan yake wa buƙa alaihi qadaran yasiran sai aka bar asalin ɗan wani gwargwado ƙarami? ala anamilihi a yan yatsunsa li zakara bi zalika awwal halihi dan ya tuna ga ainihin yadda halittar shi take asalin jikin ɗan adam fatan shi yadda ga nan yake sani na haka yake wannan fatan da ka gan shi na sama an cire wannan ne da aka cire wannan to sai wannan ta fito ta saman wanda aka rufe ta da wannan to shikenan sai zama jikin Adam ya zama irin wannan amma wannan shine asalin jikin Annabi Adam an gane wannan ko kumban wannan farin shine kaman shine me nake na zace mishi kaman shine kaman safa eh kaman murjani ko shine wanda yake shine asalin dai jikin jikin na Adam din waɗannan su ne jarabawai su ramin teku ku yi haƙuri mun yi karatun a gurguje sai mace ainihin makan da ta waje habihi jannata adam aina eh, ya suke lamba ko? Eh, sai sura minti biyu guda ya mana da mun zo sai mu kare shi shi sai mu hada shi waje guda ba mu samu karatun tafsiri ba kuma mun ja na ya sai wa ko karatun kuma da yake na tafsiri na idan yi daidai da da ayoyin da amma da Allah sa mu albarka subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum